jannat ke ni sa'ar ki ce hakkin kai matsayin da zan sa kaya ki sa jannat to sai me ke ni ce gaya magana nan sai me ni za ki ɗaukan mu kaya ki saka kakkire na wa kanki hakali mana ina magana kina wani ce min wai wai wai ke baki sa mu kai ba je baki status ba ba kuɗa bom ba ne ba kayan kuɗin kayan kuɗin ma naki ne haba ki fita daga ido na fa in rufe ba zai yi wanje in siyo kaya ban sa ba ki zo ki dauka ke da kika fini zumuɗi ki dauka ki saka ki zai ki siya mana yayi wai yarinya muka eh? yayi wannan yarinya wai in je in siyo kaya munir akwai zance da ba za a furta ba yana zuciyar ƙaunar da ba ta san halacci ba irin gaya za haba su ne ke mutanen birni ɗaya eh, hankali ne kudu ke da wata ƙara yi zauna ya za ka ringa shigo mana gida da ihu babu sallama babu komai kullum gidana ne fa gidanka gidana ne <laughs> wato ma iya kada min da in na gada man shigo a tsaye in na gana man shigo a kwance gidana ne sai ka ringa ba sallama kaman ba musulmi ba to to akwai min sallama billahi la zikin gani in kika take tun daga kwararo nake ji an ta ana tara maza koban gida ba ba zai da irin wannan rashin hankalin ba ni ba ba mutumin banza bane ban fasu da mutunci na ba mai tani a zo gidana cira zuba da mutunci gida gare ka take ba yanzu in ga tijan banza ke kuma kin ga ahiyar dinki billahi lazi daga yau sai yau in ke ƙara tara mun mazaje gida marasa aiki ne to wallahi sai na ci mutunci sai na yi maganin ki a cikin gidan nan yawwa na dai faɗa miki me kai me kake a cikin gida ko akwai wani abin da kake a cikin gida muna ganin ka ne ba sai lokacin da ka ɗauka ba muke ganin ka ha shi kenan sai a zo a ringa tara min samari a kwaban gida marasa aikin yi da kake zuwa birnin me ka kawo yanzu ai leda leda na ga ka kawo kullu ba da ni kike wani magana da ni kike magana na fa kullu to bari in faɗa miki kina ji na ko daga yau sai yau in kin ƙara tara min maza kwaban gida sai na ci mutuncin ki domin ni ba kawon banza bane ba kawon ba da tijan banza bane ni na menene ke ke gowa mata ba ta da abin da ke so ko au baya au baya ni ba karamin aiki na bane ni ba wani mutunci bane da ni ban tashi ga ko a gaban yan nan wallahi ba abin da ban iya miki ba ayya an ka kace ko shamuwa eh, ko ma me ce kina ji na da kyau eh, Zainab billahi lazi ki fita ido na ni ba ba dan iska bane ba yawan bariki nake ba kai ki je ki ja min abin kunya ki ja a dinga zagi na garin nan ana cewa mahaifinki ba shi da mutunci ki dage mutunci na Zainab abadan Allah kullum fitar nima saboda ke in faranta miki wai kai me ya kawo ka kofar gidanmu ka faɗi abin da ya kawo ka ka tattara ka tafi. To in duk ai magana na zo yi akan maganar zancen baiko. Baiko kuma da wa za a yi maka baiko? To bari in faɗa maka wallahi ko da akuyar gidanmu ba za a yi maka baiko ba barantana ni indo. To indo me ke faruwa ne? Ai kamata yi idan da abin da yake faruwa ki gaya mu. Abin da yake faruwa ka fi kowa sani ni na ce da ina yi yanzu kuma na ce ba na yi ana dole ne? ban gane tattara can in tafi to duk garin nan indo ina da wacce tafi ki ne duk fa garin nan ba ni da wacce tafi ki indo. Da kenan. amma ban da yanzu ni yanzu ba taka bace ni ina da wanda ya fi ka a faɗin garin ban gane kina da wanda ya fi ni a faɗin garin nan to ta waye ta Maniru mana to waye baka san shi ba ban san shi to daga yau ko ka san shi dan ni manniru nake so ba abin da zan yi da kai to wallahi in do bare ki ji in ga miki wani abu ko mai garin garin nan ƙarya ike yi wallahi bare wani Maniru. dama mana ai ka fadin cikin garin nan babu saurayin da ya isa ko mai garin garin nan kowa ya kirkiri garin nan wallahi bai isa ya kai maniru ba maniru ya fi kowa ni a cikin garin nan gaya maka to wallahi ba rake jin gaya miki wani abu guda ɗaya in doka ki sani ba ke da kake han manirin ma wallahi ba karaman aiki na bane ku isha kuma aure aure aure in dai ina garin nan da ni za a yi shi waye wani maniru indo ko da a rubutun littafi aka rubuta indo ka ce yau sai an goge shi isa nake zuwa inda kike kike wulakanta ni indo babban gyaran da za ka yi min ka daina zuwa gudu ka fita harka ta shine babban gyaran da za ka yi min tunda na ce ba na so ba na so ana dole ne ni kuma ba zan zuciya ne zuwa ai kana tare da wahala tunda an riga an san indo ta takadiri ce tabbas indo ta takadiri ce ba zan daina ba sai dai shi man lirin tattara kayansa i koma inda ya fito in dai ni zan zauna to ba a isa ba kuma ba za a yi shi ba sai dai in kaga an min aure ni indo da manirin abin da ya fi komai sauki kenan sai ya tattara da indo ya bangaro. Ci so maka hoye. Ban gane ya tattara da indo da tare kuka zo? Kai tare muka zo? Kai da tare muka zo duniya? Eh, to amma kuma alƙaryar nan kowa ya san da keke shi an san shi an san shi da ke ne? To ko rubutacce ne a cikin littafi za a goge shi yau. To ni yanzu indo ki yi haƙuri ko me kike so zan biki dan Allah dan annabi ki yi haƙuri. Ni fa na gaya maka. wallahi ko da a jikin littafi aka rubuta sunan indo da naka yau sai an goge sai an mai da maniru a kai babu wanda ya isa ya ce zai shiga tsakanina da shi don haka idan za ma ka tattara ka kwashe ka tafi ma ya fi maka to yanzu indo duk faɗin garin nan waye bai san indo ta kabiru ba ce kuma kabiru na indo ne duk faɗin garin nan waye bai sani ka ji da shi ni dai in gaya maka soyayyen maniru yanzu na fara idan ka gama zama a gurin ka tattara ka kwashe ka tafi da ba a fahimta ba ido ya oh haka kika ce to wallahi bari ki je in gaya miki wani abu guda ɗaya da baki sani ba wallahi na dawo ai da ma fitinanne ne ne wallahi garin nan ba babba ba yaro ba Ke wallahi hatta akuya a garin nan wallahi ba zan saurara mata ba na rantse da girman Allah wallahi ba zan saurara mata ba wallahi ba babba ba yaro ko akuya a garin nan wallahi ba zan saurara ke har dagacin garin nan wallahi ba zai sha ba wallahi na dawo Allah wallahi wallahi na dawo munira akwai kauna da ba a fahimta ba ido ya nuna baki ba za ya ɓoye ba in cin mutunci ne rai ba za ya gane ba munira akwai ƙauna da ba za a tona ba shi so makaho ne kuma ba shi ba kunne bai gane mai zane balle ya kankane so fassarar binne waye za ya tattu ga kuɗi ga mata ga mota ni za a sa a ɗauki a supermarket to ai ita wadda ta sa a fitar da kai a supermarket komai mun fita in dai fa akan ka ne fa sai dai a mutu. ake kora da tsiya zahir akwai zance da ba za a furta ba yana zuciyar ƙaunar ya kamata ka sha lemu ka ji sanyi ka sha ka ji sanyi shi so makaho ne kuma ba shi ba kunne bai gane mai zane in wada abin banza ne wadda ta haifa irin mu ɗan kaɗan ne wallahi ba ku fi ku uku ba in ci mutunci ne rai ba za ya gane ba munir akwai kauna da ba za a tona ba shi so makaho ne kuma ba shi ba kunne bai gane mai zane balle ya kankane so fassarar binne mata dala in ba za ki damu ba ina son ganci ba zan iya sauraron ka ba sai ka nemi izini a gurin sai ya baki dama ya baki izini shi wannan direban ki ne ko dan aken ki ne bebin binki? amma za ki bar arziki kin san da arziki da kuɗi da talauci da ban siki arziki na danne talauci ki zo ki ci arziki ki ba arziki mazauninsa kin gane da akwai arziki hajjaju kin gane magana ta bai kamata ki bi wannan wadan ba me zaki da wada ni wada ne Allah ne ya halice ni haka ai kai musaki ne ko ni ne musaki musaki ne mai kai to ai Allah ne ya dora min musakanta amma ina da arziki ai ko ina da kuɗi kai kuma wada ne ai ajiya magana nake miki za ki iya bi na ko ba za ki iya bi na ba. In can mutunci ne rai ba za ya gane ba, Munir akwai kauna da ba za a tona ba, Amma wannan shi so makaho ne. na ba shi ba kunne bai gane mai zane balle ya kanka kankane su fassarar binne waye zaya kai asha rana salamu alaikum ai baba sadatu tunawa ya na kake shuru kin zo na shuru ne ki ba ruwa sha rana sau da yar baba sau dai abin da dai nake faɗa jiya dai ba shi ba fasawa da ni ba ba fa ki kula samari nake ba wai cewa nake ki kula samari ba amma dan kula samarin nan masu dan abin hannu mana sau dai a ce kullum sai dai a ce saude ta fita ba dan ba dan kaji dan yago dan madara da samari suke kawo na zamani a ce babu ai akwai matsala ko ya abba samarin ba sa bada kuɗi ba sa bada kuɗi to ai ba sai ki tantance ba saude ai a cikin zaman sai a tantance mai dan abin hannu hmm? wanda zai kula da ni kula da ke ko ko ba ka ba saude to sai da ni ba wai hana ki kula samari ne ba a dai kula dai mai dan abin hannu wanda ya dan samu ya kawo ya baki ni ma ki zo ki taimaka min ko ba ka ba insha Allah abba zan yawa inna Allah miki albarka kin ji ko ba ki so abin ki ji dadi ina ina da ƴa kamar saude a duk garin nan duk faɗin garin nan ina da ƴa zanga da ƴa kamar ki a ce dan kajin nan dan madaran nan hmm? a <laughs> ce ba na ɗan kai baki a ki gayi ba <laughs> eh da Allah kula saboda kin ji ban dan shiga eh, bayi eh, ban shiga bayi kai hakuri kabiru insha Allah komai zai wuce ina fi tunanin ma ne da ya tafi fatauci bai dawo ba shine ranta yake ɓaci amma ka ƙara haƙuri insha Allah komai zai wuce kai na indo ne indo kuma taka ce kai shi isa nake ƙara ganin mutunci ki dan kina ɗaya daga cikin wa'anda suke so na da indo Allah ya hanna ji daɗi Allah isa haka insha Allah ka ƙara haƙuri ka biyu komai zai wuce in cin mutunci ne rai ba za ya gane ba mudir akwai kauna da ba za a tuna ba shi so makaho ne kuma ba shi ba kunne bai gane mai zane balle ya kanka ne so fassarar binne waye zai saudi? na'am kike mutum lafiya lau saude ba zai hmm. dau ba komai gaskiya indo abin da kike yi kyauta bai kamata kina yi wa kabila haka ba saboda duk ƙauyen nan babu wanda ya san kuna kuna soyayya da shi ni fa wallahi kina bani mamaki saudi ni kullun ki zo ki dinga yin wallahi irin wannan yana bata min rai koyaushe ke maganan kabiru kabiru kabiru tunda na ce ba na san shi ba na san shi ana dole ne in kina son shi ke ki je ki aure shi mana da ba za a tona ba shi so makaho ne kuma ba shi ba kunne bai gane mai zane ba na so inda akan magana kabiru ne ni ki ƙara yi min magana shi ba na so yawwa ya daifi in kina son amintan mu ta miƙe ta kai ki ƙara yi min magana wani kabiru ni ba na so ba na so Yauwa, Alhaji dama abin da yasa na ce yaran nan su zo mu yi magana. Mm. Kwata-kwata yaran nan ba sa samun zaman lafiya a cikin gidan nan. Kamar wannan za ta ga hanjin wani kullum faɗa da tsarar ka sa kafar ka ka fita. Kullum sai faɗa. In ne musu magana ba ji suke ba ko da ke dama ni ba su mai da ni uwa ba. Ga su nan dai. Ai da farko dai zan ce laifin ki ne. Me yasa da suka yi baki sa bulala ki zane su ba? Ai an ki ne. tankar 'ya'yan da kika yi fasiki. ba wai dan baki haife su ba ba wai na auro ta bane dan ku wulakanta ta wannan a matsayin mahaifiyar ku take kai kana namiji kaga suna yi mai kun ka sa bulala ka zane su sai ka kyale su wannan ai zancen banza ne can wafi to bari in gaya muku daga yau sai yau ba na ce dan bana nan ku yi abin da nan ku yake so ba in suka yi ki sa bulala ki zane su ni na saki kuma ba abin da za a yi to alhaji da abin da zan yi ai dama saboda kai nake yi saboda kai nake yi in ba dan kai ba zan yi To, ba sa ganin mutunci na fa. Ke za ki mai da kanki uwa a gurinsu. Ai dole sun san matar uba ai uwa ce. Duk ko ko sun girme ki a matsayin uwa ki na dukkanin su ba wanda baki girma ba ciki. Saboda haka a matsayin uwar su kiki wannan uwar ku ce ko kuna so ko ba kwa so. Kuma gida dai ba mutuwa ne na ce an gaji shi. Ba mutu ba tukun. saboda haka ban ce ku wulakanta ta ba wannan mahaifiyar ku ce zancen banza zancen wafi ni ba abin da dame ni dan mutum ibar gidan ni ba wani abu ne mai wahala a guri na ba saboda karki magana sai make ki shashashe kawai uwar ku ɗaya ban ku ɗaya ku tsakuna rigima wani abun ku nema ku rasa a gidan ko kuwa duk abin da kuke bukata a gidan nan ne muku ko da ke laifina ne inda na shagwaba ku ko shine za ku mai da ni dan iska to ba ku isa ba ƙarya kuke yi ban haifi ɗin da zan zo in ta kara in aje kara in ta mai tsallaka ba ba a isa ba ke in kika magana zan ma ke ki ba magana ku nake nema ba musamman wannan kaganta kaganta kai in kika magana sai na make ki duk wacce ta yi magana na sai na baki ku tashi ku bani guri ji ka kai ma kafira kina tafiya kamar bulala sai ka ce 2 by 2 ki haƙuri ki nan ya'yanki ne tamkar ƴaƴan da kika haifa na cikin ki za ki ɗauke su saboda yawwa dan Allah ki haƙuri kuma daga yanzu duk abin da suka yi miki kar kuma ki tsaya wani neman shawara a gona ko ki gaya mu ki yanke hukunci daidai yake da hukuncin da zan yanke to ya zan yi haƙuri ai ya zama dole amma ni dai ya kamata fa ka ja musu kunni fa ka ja musu kunne yadda ya kamata saboda ni abin da suke ya ishe ni ya ishe ni wallahi ba haka bane ah, ya'ya dai haihuwa ta Allah ce Allah ke ma naki na nan tafi insha Allah <laughs> insha Allah za ki haifu zulaiha Aja sau da ya gari? Lafiya a Ya gida. Lafiya lau. Ya hutu ya jin daɗi. Alhamdulillah. Kwana biyu. Lafiya a Ya rabin ɗin na. ai shi ya koma da shi ba zaunin garin nan ba to za a bani dama ci gaba da zuwa gurin ki ko kuma ya ko kuma a shi da kike abin nan cike waitin ya je ya dawo <clears throat> ah. saurayi sai yawa san da zuwa wa nake gani baka da dai dai dai dai dai awa hawan Allah kawai sai dai in ganka jikin tangan gidana ai ba kake ba ba kuma ka musulunce ci ai ba in kaga yan mutum ya kamata ka yi sallama da ni a matsayin na ubanta in na amince da kai na da tarbiyyar ka sai in ce ba matsala ko afuwa baba ba mu magana hakuri a wannan lamarin sai ka biya mun da bayan saman danga ka shigo min gida ba ka ke ba ba kuma ka ba sun ce ai ba irin ku ga kunan kamar ustazai sai kula kulata mutum ya isa haba da Allah ba daidai ba da irin wannan ba ba daidai ba ne to ayi hakuri baba ayi hakuri ayi hakuri ga wannan baba na Ah, ah, ah, a a sai abu da gode a Allah baka kuri kaji eh, ai irin ku bi mutane arziki ai na ma mun fahimta ne eh ai baka da iyaka yanzu a gidana ko da yaushe in ka ga mun in ka zo kawai kai sallama eh in ka ga dama mana kanka kashe cikin gidan eh, ka shiga ba ka da wadala zan ga mai dakin dawa ma eh akwai wani bawan Allah saurayi saurayi in ya zo ko cikin gidan ne ba ku eh ku yi zance cikin gida eh saurayi ina ciki ina shi gida eh. to malama hajja saurayi zan wuce yanzu sai wuce Allah ya dawo ok to shi ke nan nagode na gode mm, yawa ba ki gaida mata gida to za su na Nagode. yaya yaya zo nan yaya menene a'a menene menene yaya ina tambaya kiki mun magana ya miki me ya yi miki me ba ki ga abin da ya dinga yi ba ya dinga bani amma kuɗi aka ba shi ya karba shi zai zo ya same ni zai shigo ku ya same ni a cikin gidan nan ina zaune salamu alaikum salamu alaikum yaya ina za ka to me faru kuma abin da ya faru abun kunyar da ka je kai a waje to wa mun tambaye ki ma wani ɗaya ta ce ko ƴarki ce ki ga haifa mun yi da ko ni na haifa kaya na ne wai Ah, ni na sha wahalar kaya ne to kana can binni kana garin ranbanka na haife ta. Ga tantiri ko? Ƙwarai da gaske. Ina can Ni ko. Ban gane ba miƙo. Tun ranka bai ɓaci ba miƙo. Allah ba ki hakuri uwata ina nan karkashin fulo. Shiga ka je ka ɗauko shi yanzu yanzu nan tun samu ranka. Uwata. ba Ke bai sa ki ba da rawar ki zama musulmiya ce. Allah ba ki hakuri. <laughs> Allah ba ki hakuri. To to uwata. To uwata. <laughs> To uwata. Sanu uwata. <laughs> Allah ba ki hakuri. Ah, na ga ma akwai fa wani abu fa. ka san me yake faruwa ah, na rantse da girman Allah ina cikin matsala matsalar me kuma akwai wani abu da yake shirin faruwa da ni a cikin makaranta ni na shiga cikin rudani na rasa me yake nema ya faru da ni ba ina yaushe wallahi wani gaye ne ido isa ne ni a cikin makaranta ike min wani honin akan wata wai budurwar sa wai besti kowa har yana wani ikirarin wai in ban daina kula ta ba ko in ya ƙara ganina da ita zai kashe ni kuma ni ban ma san wace yarinya yake magana ba wai wai besti wai ne me sai ya wula ni ko me kai kutumar uba ko ta dauka da mai dabba waye mai dabba a ka jarin ka musiba to bari na gaya ma gaskiya an baka san waye mai dabba baka sani dan akuya ne kuma mara mutunci a tun da kai magana wulawa na san shi ne aikin sa saboda mene to ne mal to ka tabo ka tabo shi ne wata ira a irin san yan matanka da kake wata ira budurwarsa ka kula a rashin sani to yanzu dai abin da ya kamata kai i kamata ka je ka same shi ka bashi hakuri kuma ka ce man ni abokinka ne ya daga mun kafa ni shi so maka ne kuma bashi ba kunne ai mu matasa su sha su dab su dau makami su shiga su fita wannan ya saru wannan su raka wannan a guje wa shine nasarar mu? kina da sauran gane damuwar da take damu Ban gane ba. Zan ganar da ke. Lokacin magance matsalar ki ne. Musanyan da za a yi. Kina da mafita ɗaya eh tal. Kuma mun maka tanadin babban mukami ba ta ɗaya daga cikin jadawali na. Kar ka sake. Ni ba ban gane abin da kuke nufi ba fa. Ni ne shugaban wannan jam'iyya. Ni kuma mai faɗa a ce da kuɗi na nike wa siyasa wahala. Mecece mafita? Za ki irin ƙarshen Alhaji Bala mai daula. Wani irin ƙarshe yayi? Wata uku tashin hankali ko tarzoma za a tayar ko wani za a kara gudu. a dakata mana. Kamar kin kashe mutum. Tuna mata asiri. Kawai muna buƙatar kayan aiki ne. Damar mu ta ƙare. Sun kasa sun tsare. Ina suka sa gaba. Su suka yi ƙaranci. Na baka kwana uku. Ki sa ranki a Ya ɓata mara. Wata Uku. He's a brave man. He raised his sword. He become a knight to save the people from the poverty. Wata Uku. Jami'an kwastam sun daɗe suna talauta al'umma musamman ma masu harka irin taku. Kwarai da gaske. me mafita yanzu haukata 'ya'yan al'umma ya fi faruwa a yankin mu nan arewa za a rufe wannan gangan siyasa ba zai nuna cewa mun makara ba ka je ka yi tunani da zillimi nake kasancewa Allah ya sare ba matsala ba matsala ne sosai kuwa matsala kuma tabbas matsala why the old journey become to the instant for the lay wata uku kuma zan tabbatar muku da haka ki za ta yi nauyi wannan ko ta iriyar mata ce haka is lying on the lineage wata uku maganin biri karan maguzawa. He become a man with a brave heart. He become a man with a brave night. Wata uku. tazar haduwa ta da kowane bako ina ba da tazaran minti goma sha biyar. Kai kuma ka so mu da wani abu daban. Na haɗa ta da hasken arewa. Kin ga yanzu duniya ta san irin business ɗin da take yi. Ai bata gane wace ce ni bane. Wannan shiri ya zo da sabon salo ne na daban domin ganin cewar ta ina ne inda matasa suke hankurin taimakon junansu sai dai aka samu ta kungiya daban suna kokarin ganin bayansa. yaro yaro wai ni wannan karamin kwaron hasken arewa wai ni yake ja da ni yake ja da iko na aiki bar mana komai a hannu hasken arewa film production brought you this blockbuster movie and web series wata uku wannan shiri zai rika zo muku ne duk ranar laraba misalin karfe 8 na dare baya taimako a rashin gaskiya mu mun san yadda zamu yi da shi ba a bakin komai yake a gurina ba producer malam wukir zaitawa executive producer abbas ibrahim jodi wata uku tarko ɗaya biyu uku hudu duka yana tsallakewa? mu muna da yanda zamu kawar da shi yanzu ya kake so ayi. ba da umarni aminu arrahus 747 kun shi na hasken arewa ko to ni duhun arewa ce yi subscribing ku danna kararrawa a tashar mai suna wata uku tv